A jiya mai rikon shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya sanya hannu a bisa kasafin kuɗin Najeriya. A kan haka ya sani zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da fatan su ga wannan sabon kasafin kuɗin. Sunana Dauda Dodo. To muna fata dai yadda aka faɗa a awayatar da abin da talakawa za su ji daɗi domin sau da yawa akan yi haka so a zo a ƙare wata shekara ta dawo ma ba a san abin da aka yi ba. kamar me da me kake son a mai da hankali a kai wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi ai malam hassan abin ba ta faɗuwa kawai abubuwa da yawa ka gana ɗaya dai matsalolin hanyoyi kuma yanayi yadda muke ciki na ƙasa gwamnati ta ɗan miƙa hannu mu talaka mu samu dan abin da za mu sa a bakin mu babban fatan mu kenan ni sunana muhammadu budaji sarkin hulanin kasar sayin nan to menene fatan ka ga kasafin kuɗin da mataimakin shugaban kasa ko kuma mai rikon shugaban kasa sanya ma hannu to fata na dai yana da yawa dangane da bajet din ga ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin fatan ka insha Allah na ɗaya don Allah bajet din ga da an kai don Allah shugaban kasa ya sa hannu zuwa ga jihar hanyoyin ga hanyar da da hada kudu da arewa gadojin nan duk sun rube sun lalace shekaran jiya ba da dadewa ba eh, gada ta tabu ta fada tirela da kanta ga wajen mota uku sun hada ciki sun nuke wanda yake wanga abu budget din ga kudaden nan don Allah ka doke su cewa a kama wani shanshayi da wasu shaye-shaye can da wasu tahe-tahe waɗanda ba su dace ba don Allah a bi hanyar da an ka bi an ka jara hanyoyin ga domin nan talaka na unhana kuma yana ɗaya daga cikin abin da ka ja mu shugaban ƙasa farin jini sunana Mike kuma ana ce min mai haski to Mike eh, menene kake son a yi da kasafin kuɗin Najeriya da aka sama hannu eh gaskiya Yau mu ma mun ji labari cewa an sa hannu ga kudin budget abin da muke so ce a kawo abinci don yinwa ya yawa a Najeriya yanzu babu abinci a yawa da abinci abinci ya shigo to bangare noma a sa kudi ga kwangare karatu a kashe kudin a hanyar da ya kamata a kashe su. Sunan Abdul Sadiq. yanzu a Najeriya yanzu kowa bai ci abinci ba ka san abu da yake faruwa yanzu ka san yanzu ba kudi a Najeriya kana ji ko fito da kudin ka san kowa ko yake yi kana ji ko fito da kudin kowa ya samu lahaya kamar yanzu ba abinci ba kudin ka ga masala yanzu ka ga abu da kan yi abu da muna zo yin yanzu dan Allah eh, governor ko mene yawa itimaka ka kowa da Allah kana ji ko fito da kudin Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya